Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ina iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da daren yau talata bakwai ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma a yin sharuwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya za mu kawo muku wani rahoto kan yadda ake azumi a Amurka. Za kuma aji yadda azumi ke tasiri a rayuwar mai bayani albarkacin watan Ramadan. akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Kar kuma a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda wasu 'yan kasuwa ke tsawala farashi a lokacin azumin watan Ramadan a maimakon su rage kamar yadda ake yi a kasashen yamma a lokuta makamantan wannan. kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ta da fatar an sha ruwa lafiya. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka ɗan jam'iyyar Republican, Sanata Mitch McConnell, ya ce lokaci ya yi da 'yan majalisar dokoki za su manta da abin da ya faru dangane da dogon bincike da suke yi a kan katsalandan ɗan rasha a kan zaben ƙasar na amurka na shekarar 2016 kiran da Mitch McConnell ya yi na zuwa ne duk da 'yan majalisar wakilan a bangaren 'yan Democrat suke yunkurin ƙara faɗaɗa bincike kan shugaban Trump da kuma gwamnatin tasa. Sanata McConnell wanda ya bayyana binciken a matsayin wanda aka kammala ya caccaki yadda 'yan demokrat da gidajen talabijin suke gayyatan masu fashin baki suna tsokaci kan yadda kwamitin na robert mueller ya wanke shugaban amurka donald trump da cewar bai hada kai da rasha ba domin ya samu nasara a zaben an kwashe shekaru biyu ana wannan bincike amma a ƙarshe an kammala komai in ji mcconnell rahotannin da rahoton da kwamitin namalla ya bayyanar wanda aka ce ya haifar da cewar an daɗe ana wannan bincike amma dai babu wani abu da aka samu a daga wannan majalisar ta dattawar amurka China ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin ciniki zai je Amurka domin tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon. duk da barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi na ƙara haraji a kan biliyoyin na biliyoyin daloli a kan kayan ƙasar china bayan da ki ta korafi kan cewar wannan binciken ya ɗauki lokaci ma'aikatar ciniki ta china ta fitar da wata sanarwa yau talata cewar matakin mataimakin firaminista liu he wanda shine babban mai bama shugaba shin eh, jamfi shawara a harkar tattalin arziki zai gana da babban jami'in harkokin ciniki na Amurka Robert Lighthizer da sakataren baitulmalin Amurka Stephen Manich a taron da za su gabatar na kwana biyu da za a fara a ranar Alhamis mai zuwa. Kalaman Trump a shafin Twitter na ranar Lahadi a kan sabon tsarin haraji da zai kakabawa kasar China sun shafi harkar hada-hadar kasuwar harnin jari na Asiya na da kuma na kasar Amurka a ranar Litinin. ya kuma ƙara bayyana da rashin tabbas dangane da makomar harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu. A yau talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a kasar Mayamma a bisa zargin zargin karya dokar asiri da ta na kasar da ta dade tun tsohon shekarun baya tun kamun tun lokacin tsohuwar gwamnati kafin samun 'yancin kai. Wallon da Kayosiu suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban kasar Wayamet ya yi wa afuwa. a ƙarƙashin shirin afuwa na kowace shekara a hukumance da akan yi domin a yi bukukuwan shagulgulan sabuwar shekara ta gargajiya wanda kuma aka faro aka fara bukukuwan tun a ranar 17 ga watan afrilu dandazon 'yan jarida sun musu maraba lokacin da suka fito daga bakin gidan yarin mafi tsanani a birnin yangon walon ya ce a shirye yake ya ci gaba da aikin shi na jarida ya kuma kara da cewar ai har na kosa na koma ɗakin yada labaranmu. A watan Satumba ne dai aka yanke wa 'yan jaridun biyu hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari, biyu bayan ɗaukar labarai da suka yi na irin gallazawa da eh, sojojin ƙasar suke yi wa mutane ma 'yan ƙabilar ah, Rohingya a babban a jihar Rakhine ta ƙasar Mayamma abin da ya sa har 'yan jinsin Rohingya su dubu bakwai suka yi ƙaura daga ƙasar zuwa ƙasar Bangladesh a shekarar 2017. Yusuf Aliyu haran da aka saurara da labaran duniya daga sashen na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan azumin watan Ramadan za mu kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda aka yi buɗe baki wato iftar a wani masallacin Turkiya da ke nan Amurka. ga abokin aiki na abdulaziz adali toro da cikakken rahoton miliyan ɗaya da rabi a jiya litinin 6 ga watan mayu na shekarar 2019 ne muka yi tattaki zuwa masallacin turkawa inda ɗaruruwan musulmi da ƙasashe daban-daban suka halarci buɗe baki ko iftar na farko na azumin wannan watan ramadan mai albarka mun tattauna da babban limamin masallacin turkawan sheikh ahmed ali wanda ya fara da tura sako ga al'ummar musulmin duniya kamar haka. On behalf of the Anet Center of America and my congregation, I would like to congratulate all the Muslim brothers and sisters. Daga al'ummar da ke nan babban masallacin cibiyar Diyanat a Amurka, wato Diyanat Center of America a Turance. Ina miƙa gaisuwa da nuna farin ciki ga al'ummar musulmin duniya bisa zagayowar wannan babban rana. ta fara azumin watan ramadana a nan birnin washington dc ramadan karim ramadan karim muna roƙon allah ubangiji ya ɗaukake mu ya ba mu lokacin wannan wata mai albarka allah ya sa mu ci gajiyar wannan wata na ramadana na fatan za a samu karin uh, zaman lafiya da albarka a duk faɗin duniya shi kuma wani ɗan ƙasar kamaru mazaunin na amurka mai suna idris alkali cewa ya yi uh, idrisu alkali sunana yau farkon azumin watan ramadan so muna na masallacin turkish na washington dc uh, muna murna da farin ganin wannan wata kuma allah ya nuna mana karshen shi ya azumi yake nan a birnin washington dc ba yana da kyau wannan shekara kan don ba rana da yawa amma yana da tsawo ana soma daga karfe hudu a karya karfe takwas tsawo sosai kuwa ya al'ummar musulmi a nan amurka suka ga abin da ya faru a kasar new zealand kwanakin baya a lallai lallai matuka mun bakin ciki don an kashe yan mu da yawa kuma muna musu addu'a allah ji kansu muna kare kanmu a wannan kasa da irin wannan abin da ya faru wani mataki ga ka hukumar amurka ta dauka akan irin wannan abubuwa eh akwai matakai da yawa da ake dauka ba yanzu ba kamar da ba mutum kawai zai shigo masallacai ya yi wani abu an sa matakan tsaro da yawa akwai security sosai kuwa masallacai to ya kaga yin azumi a nan amurka da kuma a kasar ka ta kamaru eh, azumi a gida kan kasan ya fi sosai don kana azumi da mutanen da ka sani da jama'a kuma wata kila da sauki yake ba kamar a nan ba nan kai kadai eh. to wani ya kira gare ka ga musulmin duniya wannan babaranar eh, ina roƙon musulmin duniya duk su haɗa kai su yi addu'a duk masibin da yake samun yan uwa musulmai a duka duniya mu musamman na afirka allah ya taimake mu ya samu ci gaba Abdulaziz Adili Turo daga masallacin Turkawa, Diana center of America, murya Amurka daga Washington DC. To a gaida Abdulaziz Toro. In an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku kan yadda wasu 'yan kasuwa musamman ma a Najeriya da sauran ƙasashen da ke kewaye ke ƙara farashin wato kayan masarufi da sauran kayakin da akan siya a lokutan azumi a maimakon su rage kamar yadda akan yi a yammacin duniya a lokaci irin wannan. Amma kafin nan ga ƙarin bayani. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga kwara wake kan layi a kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoton Najeriya mai bulawus kala kala daga nan kwara a Najeriya. To malam. A gaskiya irin matakin da 'yan kasuwa ke ɗauka na ganin cewa sai wannan lokaci a tsawala ma kaya tsada don filin wani dogon guri to gaskiya wannan bai dace ba. Ya kamata kowane ɗan kasuwa ya sassabta domin masu karamin kari su samu su gudanar da ibadar su cikin kwanciyar hankali da limana bai kamata ana tsawala ma kaya tsada ba don wannan wata gaskiya wannan mataki da yan kasuwa ke mukan mu yan kasuwa ke ɗauka gaskiya ba mataki na wanda zai kai mu ga waje ba wato malam bello eh? wato malam bello baka kara wa bulawus ah, farashi ba kenan ko <laughs> to gaskiya ban kara ba. To Allah ya kyauta har yanzu dai muna kwara din. Wake kan layi a kwara. To da alamar mun layin malamin ya katse. To har yanzu kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku kai. To bari mu je mu Baucin Yakuba wake kan layi a Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalam. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna jin ka to ra'ayina na yau zan yi kira ne ma 'yan mu da allah ya kamata a wannan wata na ramadan su daure su rage mana kayayyaki irin na masarufi da kuma kayan marmari saboda albarkan watan idan suka rage lallai za su samu lada a wajen allah kuma za su samu falala mai ɗaukaka na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malam Ayuba daga Bauchi kuma mu je mu Naija. ke kan layi a Naija? Naija kuna magana da Abdulhadi Bola Matazu jihar Naija. To Abdulhadi muna ka. Ne abin da nake magana wannan abu a talaka a masu yin kasuwanninmu na Najeriya gaskiya abun ya zama a ce ina lillahi na ina ilaihi saboda duk wani abin da za ya faru baya taki wai sai lokacin da ya kamata a sauƙaƙa mu mutanenmu talakawa domin su samu su yi azumi cikin kwanci hankali amma sai abin ya kasance sannan mutum zai kasa wani bala'i da tsada a cikin harkar rayuwa. To mun gode da wannan ah, ra'ayi naka daga arewa bari mu kaɗa can Legas wake kan layi a Legas. Usman Usman Mani ne sabo je da wasu kuntuni ka tsana su ce kai ke luka gama Najeriya. To Malam Usman muna jin ka. Eh gaskiya wannan in dai musulmi ne suka kara ma kayayyakin su farashi gaskiya ba su kyauta ba. Saboda? In dai saboda gaskiya bai yiwuwa a ce a matsayinsu na masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan wata na neman lada ya zo tace tana dora ma kaya kuɗi haka gaskiya wannan ba dacewa ba ne ba. To a Lagos kake ko Katsina? Ogun su sai nike. To Ogun ya abun yake a Ogun? Um, Lokal gam. Ya an farashi ya tashi a can koko? Lokal gam Sango. To eh, eh, daga dukkanin alamu baka ji ni ba to mun gode da bayanin ka bari mu koma arewa wake kan layi a Gombe. To, Wabewa bayan ne. To, Malam Ibrahim muna jin ka. Abu da yake faruwa 'yan kasuwa ya kamata su rika sassautawa al'umma. Hmm. Saboda watan Ramadana. Kai ɗan kasuwa ne koko? Eh, ni ɗan kasuwa ne. To, kai ka sassauta koya ake cikin? insha Allah akwai sassauci sai dai rashin kuɗi a wani mutane mu a inda muke masu lare bai fita ba. to abokan sana'ar ka yan kasuwa da ke kusa da kai su ma sun sassauta ko koya akwai sassauci <laughs> to mun gode da bayaninka bari mu je mu zariya ke kalla ya zariya kuna tare da usman tanimu ne mai rudu tv buban dodo zaria kaduna shan tarayyar najeriya to alhamdulillah wannan maudu'i da kuka kawo hmm. ya kan gaba da sukan tun da muna cikin azumin ramadana ne mm. to ina kira ga 'yan kasuwanmu allah do allah da allah domin gobe kiyama idan ka sassauta kai ma Allah zai ta maka zai baka al'amuranka ka ko kuma kai masa mutum da kake ziyarwa. zai albarkace shi amma idan ka tsawwala mu musulmi to kaga wannan ladan ka rasa shi ba za ka same shi ba da fatan To mun gode da wannan ah, shawara da kake bada 'yan kasuwa daga zariya kun bari mu je mu kebi wake kan laya a kebi. Malam Ibrahim sunana ɗan Asabe mai fata daga Yahudi. To dan Asabe muna jin ka. Gaskiya ni wannan hali da 'yan kasuwa suke nunawa rashin tausayi ne da kuma rashin imani. Mm. Zai yiwa a ce wata azumi wata mai albarka da ake neman gafar Ubangiji. Maimakon a sassauta kaya saboda talakawa waɗanda ba su da ƙarfi su samu damar sayan abin buɗa baki amma a daidai lokacin za a kara makaya farashi ko kuma kuɗi to gaskiya fi layi yana kira ga 'yan kasuwa a ji tsoron Allah dama irin waɗannan halaye shi ke sa wani lokaci Allah na jarabtan ku da hasara na gobara da na fashi da makami da makamantan irin waɗannan da fatan za ku dace. To da fatan kuma kamar yadda ka ce saurari wato wannan gargadi da kuma fatan Allah zai ci gaba da kiyayewa. To daga kebu kuma bari mu kaɗa baucin Yakuba ke kalla ya baucin. Assalamu alaikum Amurka. wa salam ne kaji ce da ya mana kungiyar kan kai taimakon zakar muna jin ka gaskiya wannan mawari ya kuɗa ku ya daidai wallahi idan kasuwa na najeriya tuna ya kamata gaskiya su zo to ainihin talakawa da sauran mutane masu bukatar abinci musamman ma inda ake shiga wani haƙula yanzu na rashin hidimomi na a aljihun mutane a sassauta kowane amfani na gona a ya kama wani cikin kanti a rarrage wa mutane farashi sosai sosai abu da ya daɗi kamar harkokin mu na kaza ina kiran masana kaza na Najeriya gaba da ni masana ta kaza ne a sassau ta hidima irin na kaza ko uwa ɗan samu sauki ya samu tawo a cikin hidimar rayuwarsa assalamu alaikum kabiru mai kari telebi ya mana kungiyar zaɓe sai to mun gode malam kabiru mai kaji da jin sauraron daga jin kama mun san ka rage kuɗin kaji in Allah ya da to bari mu je mu sake koma kurmi wake kalla a Edo yana magana da Suleiman Ahmed. Tumalin Suleiman muna jin ka. To da alamar layinka ya katse bari mu koma arewa wake kan layi a adama. Wa alaikum salam. Aminu Lawali ne daga Adamu Yola. To Malam Aminu muna jinka. ni ma gargaɗi ne don Allah jama'a su taimaka su rage wa talakawa waɗannan abubuwa da suke kara ma kuɗi saboda wannan yanayi da ake ciki mutane ba su da kuɗi don Allah su taimaka shi ne na To da fatan sun ji wannan wato shawara taka mai muhimmanci bari mu je mu Maiduguri. Wake mai Maiduguri? Wa alaikum salam. Alhaji Usman ne daga Maiduguri. To Alhaji Usman muna jin ka. Bara don dozi. Muna jin ka. Eh. Wato shi al'amarin yan kasuwa sai a hankali. Caka. Mutane a lokacin ma ba za su rage mana ba su dan sassauta mana su bar shi yadda suke sayarwa a da albarkacin watan Ramadan wannan. amma sai watan ramadan su zo kara kudi a farashi yi bai ba shi da amfani kai fa wannan watan watan neman lada ne amma kai kuma ka zo kana so ba ka fata ladan a kan abin da bai kai ya kawo ba duk abin da ka tara fa za ka je ka tadda abinka a can lahira To da fatan sun ji wannan shawara taka mai muhimmanci sosai bari mu je mu yobe wake kan laya yobe. Assalamu alaikum Muktar Umar ne. To Malam Muktar muna jin ka. Gaskiya wannan watan alfarma mai albarka ɗan kasuwa su yi mana arziki su yi alfarma su sauke a kaya a mutane a samu sauki. To. A saukan lafiya. To, to mun gode da wannan wato gudunmawa ta ka bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wake kalla a Kaduna? Ka almasi garba barka da yammaci. Barka Murtala muna jin ka. Suna na Alhaji Musa gare mai redo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Musa na yi bindiga muna jin ka. Eh, abokin mutanen ne. Eh lalle kwa eh, na kware don mu ina ta guza. <laughs> Eh gaskiya ne. Eh duk ɗaya ne. Ka almasi gaskiya abin da yake bani mamaki da wannan al'amari na irin na al'ummar mu. Hmm. Yanzu misali idan aka ce ana New Year ko kuma ana Christmas za ka ga mutane suna ware kaya an ce wannan bonon zane domin wannan zuwan wannan lokacin na Christmas. Wai mu me zai hana mu musulmai lokacin da ake irin wannan wata na Ramadan mutane ba su kaware abubuwan da ya kamata ba. Yanzu ka duba a ga nawa muke sayan tsarin gida naira dubu ɗaya da ɗari biyu ba tiket ko kuma ɗari takwas ma ɗari takwas ɗari bakwai. Hmm. Amma naira dubu biyu da ɗari biyu da za ka iya sayan su yanzu ka duba nawa ake sai da kwai nawa ake sai da siga nawa ake sai da shinkafa duk abin da ka sai tumatir ma wannan abin da bai taka raya karya ba abin da kake sai ɗari biyar yanzu ka sai shi dubu ɗaya ɗari biyu ta kamata mutanen mu kurɗa sauwaƙa wannan wata na alfarma ne mai daraja ne Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gane cewa ta kuka tana da daɗi manzo Allah ya ce mala hamin na tana yara mu Allah to da bai kan wani ba Allah ma ba zai kan shi ba na fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode ashe malam Musa Allah raba ne to mun gode sosai Allah ya taimaka mun gode wa kowannen ku ah, da fatan za a ci gaba da kasancewa Adamu Obade. ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha tara na wasannin Super League na teburin kwallon kafan kasar inda aka goga makon da ya gabata tsakanin Espoir ta Zandar da AS Unidep aka biyu da biyu AS Nijelek da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale aka yi banza da banza. Racing Bukoki da AS Duan aka yi ɗaya da ɗaya sai GS Tawa da ta sha kashi a birnin Adar da ci da nema a hannun AS Guard National national du niger as police ta lele irana da ci biyu da daya yayin da sahel sporting club ta shahe a kokana da ci uku da biyu as fan tawa jangwarzo ta maradi biyar da nema a teburin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger as sonidep ita ce ke kan gaba da maki 45 ta biyu as police da maki 39 ta uku as guard national du niger da maki 36 sai sahel sporting club da maki 33 a matsayi ta hudu ta biyar as fan da maki 32 sai gs tawa a matsayin ta 11 da maki 15 espoir ta zandar tana matsayin ta 12 da maki 15 a kokana tana matsayin ta 13 da maki 14 sai irana ta 14 da maki 12 a daya hannun liverpool football club ta kasar ingila tana can tana goga yanzu haka kasar ta ingila da club din fc barcelona tattauna a karawar kungiyoyin ta biyu bayan a mako guda da ya gabata liverpool din ta sha kashi uku da nema a hannun fc barcelona ƙasar spain kungiyoyin guda biyu na karawar kusa da ta ƙarshe ta neman shiga wasan karshe na champions league na kwallon ƙafa na kasashen turai na wannan shekarar ta tara a wasan kusa da na karshe kuwa a fannin wasannin basketball na conference west na ƙasar amurka houston rocket sun shahe Golden State Warrior da ci 112 da 108 kungiyoyin na kunnan doki yanzu haka a wasanni guda hudu da suka yi inda ake iya cewa suna kakanka A nasu bangaren Milwaukee Bucks sun dake Boston Celtic da ci 113 da 101 inda ya rage musu ci guda kawai kamin su kai ga wasan karshe yayin da Celtic ya rage mata cin wasanni uku kamin min su kai ga wasan karshe abinda bai wakana ba irin makamancin haka tun shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan muka dawo a wasannin kwallon kafa ɗan wasan kwallon kafar na kasar faransa da ke buga kulab din baran munich frank ribery yau ne ya gudanar da taron manema labaransa na karshe a matsayinsa na ɗan wasan kulab din na baran munich domin a ranar talatin ga watan jun mai zuwa ne frank ribery zai barin kulab din na kwallon kafa na baran munich na kasar kasar jamus to a gaida haruna yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan ramadan sunana aminu dahiru tasirin azumi a gurina yana da yawa na farko da cewa da azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai yi. da cewa akwai waɗanda kawari wani wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharaɗa wanda yake an sauƙaƙa musu amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi azumi yana da matukar tasiri da yawa na daidai a lokacin azumi ni kai na fi lafiya ma kusanci kusan kan ma ƙara lafiya nake da aka ce lokaci ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yadda ake ci ko da yaushe ba irin ciye nan ba yin shi ake ba wanda yake ciye ceciyan ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki baka da lokacin zaka je ka ci wannan ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka to sannan kuma bayan haka ni idan na duba irin yanayin kudaden da nake kashewa ma kansu kamun lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don kuɗaɗen da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba to kin ga wannan shi ma kanshi wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana da rinka irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu wasu harkoki na daban haka ko suka shafi shacen wani abu ko kuma da irin yawan surutai a jahir haka da sauransu yakan bani dama ke kan zan yi kamin ni kaina ya kasance saboda na san cewa ta ibada ce nake da azumi baya bani damar da zan je yin wasu abubuwan da yake na daban suna sunana Halima Abdulrauf. A wuri na azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ga abinci sun wadata. Ibada na na ƙaru, ina samu ina karanta alkur'ani sosai. A da ba na yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai ga duk sallar da na yi sai na yi karatu ko na minti goma ne zuwa ashirin. Kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum. To da fatan an amfana ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice. To kalmasi a takaicen Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka ɗan jam'iyyar Republican, Sanata Mitch McConnell, ya ce lokaci ya yi da 'yan majalisar dokokin za su manta da binciken nan da suka daɗe suna yi wanda ya kwashe tsawon lokaci wanda ake bincike ko a gano cewar rasha ta yi katsalandan a zaben da aka gudanar a shekarar 2016. China ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin kasuwanci zai je Amurka don tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara haraji a kan biliyoyin daloli akan kayayyakin China da ke shigowa ƙasar. a yau talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran reuters da aka kama a kasar mayamma a bisa zargin karya dokar asiri ta kasar da ta daɗe a kasar wajen bayyanar da waɗansu abubuwa tun wannan doka da ta daɗe tun lokacin mulkin mallaka wallon da kasiyo suna daga cikin dubban fursunoni da aka yi wa afuwa a yau Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kudade da aka sace daga asusun 1MDB. Attorney General na Malaysia, Tommy Thomas, ya ba da sanarwar hakan a yau Talata. To masu sauraren mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi su Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.